ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا wannan shine ƙarin aya a sama da ayoyin da muka riga muka karanta a baya Allah maɗaukacin sarki yace ubangijin ku shine wanda ya fi sanin abinda ke cikin zukatan ku ko a ɓoye a rayukan ku in takunu salihin idan kuka kasance nagartattun bayi fa innahu to shi ubangijinku wanda ya san abin da ke boye a zukatanku kana wabi na bakura ya kasance mai gafara ne ga bayansa masu komawa gare shi da tuba rabbukun a'lamu bima fi nufusikum ubangijinku wa huwa Allahu rabbul alamin don Allah ya ce inna rabbakumullah ubangijinku shine Allah zaka rabbukum a'lamu bima fi nufusikum shine wanda yake sanin abin da ke cikin zukatanku bima na rabbukum a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum fi dhamairikum wa sarairikum duk abin da yake koye da abin da yake bayyane dangane da zukatanku ko rayukanku ubangiji ya fi kowa sani ku kanku masu zukatan ba ku kai ubangiji sanin abin da ke cikin zukatan ba ku kanku masu rayukan ba ku fi ubangijin da ya halicci rayukan sanin abin da ke kunshi a ciki ba domin duk abin da ke kunshi a cikin rai Allah ne kunsa shi kafin ya sa wa nafsin wa ma sawaha ai Allah shi ya daidaita rai ya halicci shi a yadda yake kafin ya sa kai kawai ji shi kai a jikinka don haka akwai mai shi shi ko ya fi ka sani shi da mota da take da ta a jiki da kai mai motar wa ya fi sanin injin da ita motar da injin ke jikinta da kai mai motar wa ya fi sanin hakikalin wannan injin kai mai motar ai motar kan ba kauyo ce to kamar haka ne kai da ubangijinka walillahi al-masalul a'la na ubangiji ya mafi yadda kaga karfe bai san komai a cikin abin da ke cikin karfe dan uwansa ba sai mai karfe to kamar haka ne kai da ubangijinka akan zuciyarka rabbukum a'lamu bima fi nufusikum Allah ya fi sanin abin da ke cikin rayukanku da zukatanku shi ta Allah ya ce shi a wurinsa da idan ka zo magana ka faɗa da idan ka zo magana ka yi shiru ba ka faɗa ba amma akwai ta a ɓoye a ranka a wurin Allah duk ɗaya ne wanda ya faɗi nasa Allah bai fi jin nasa sama da yadda ya ji na wanda bai faɗa ba duk iri ɗaya ke jin su sawa'un minkum man asarra alqawl da wanda ya zo sai ya faɗa a koye wa man jahara bihi da wanda ya faɗa a bayyane duk tare Allah yake jin su kai ne kake jin wanda ya bayyana sosai wanda ya asirce kuma sai ka nutsu ka ji amma shi Allah duk iri ɗaya yake jin su saboda jin sa ba irin naka bane wa man huwa mustaqbil bil layli wa qaribun bin nahar da wanda yake fili a rana ana ganin sa da wanda yake koye a cikin dare a cikin daren ma a cikin duhu kuma a cikin duhun ya kuya kuma ya kulle kansa da yanda yake da yanda Allah yake ganin wancan da yanda yake ganin wannan da wannan duk iri ɗaya ne ba wancan sai ya dai a biya musu wannan kuma ya ganci a fili shi duka a fili ake to kaga rabbukum a'lam bi wafi nufusikum saboda Allah ne ya halicci kayansa to ala ya alamu man khalaq zai yi ya halicci abin da bai san abin ba ai ba yanda za a yi mai halitta kuma bai san abin da ya halitta ba kai da kai mota ai ba kai ka halicci mota ba ka kera mota ne kera ba daban halitta daban saboda spare parts kawai ka ɗauka na karafa da waye sai ka harhaɗa ka jona zaka ka ba kai ka halicci komai ba karafan a ƙasa ka tono duk abin da ka haɗa ka ɗauka ne a wanda ya halitta don haka kai ka san mota ka fi mota sanin mota sai kana nufi ubangiji ba zai fi ka sanin kanka ba kuna fahimta ala ya alamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir shi ta sanin ubangiji game da mu ba wai batu ne na cewa Allah ya san me muke yi ko Allah ya san me za mu yi ko Allah ya san me muka yi a baya ba a'a ya ma san abin da ba mu yi ba inda za mu yi ta yaya za mu yi abin da fa baka yi ba kuma ba za ka yi ba har ka mutu kuma ba za ka yi ba inda la'alla zai yi ka yi ta yaya za ka yi shi Allah ya san shi shi ta Allah ya ce rabbukum a'lamu bima fi nufusikum shi da Allah madaukakin sarki yace wa huwa alimun bi zati sudur da yake koyi a cikin kirji duk duniya ba wanda ya san wannan sai Allah kai kanka abin da yake koyi a tunaninka akwai abin da na tunaninka ne amma ba baka sani ba su domin shi Allah ba wai yanzu idan ka tuna wani abu ya tsarsu a kanka Allah ya sani ba a'a tun kafin ya tsarsu a ranka ma Allah ya san zai tsarsu kuma me kan abin da zai tsarsu a ranka Allah ne sai yana ba mu labari akan ƴan wuta da ya zo ba da labarin ƴan wutan sai ya faɗi yadda za su shiga wutan da ranar da za su shiga da abin da za a musu a cikinta da irin kuka da kururuwan da za su yi kai ciki har da abin da suka koye a ran su ma ba su faɗa ba kuma ba za su faɗa ba sai da Allah ya bada labari kuma lokacin bai ma zo ba ta yi waɗanda ake labarin akan su ba a ma halicce su ba wa asarrun nadamata lamma ra'awul azab Allah ya ce da suka ga azaba sai suka koye nadama a ransu da mutum zai koye yana bakin ciki ya rasa yadda zai yi da shi kuma bai faɗa ba ma Allah ya faɗa tun kafin a halicce shi ya zo ya yi nadama shine kun, a'lamu bima fi nufusikum shi yasa Allah ba za a iya koye mata komai ba in ta kuno salihin idan kun zama nagartattu fi kun, wa a'malikum wa i'tiqadatikum wal fil a'mali zahirati wal batina ayyukan ku kowane iri idan ku nagari ne Allah ya sani saboda kuwa alamu bi ma fi nufusikum idan a cikin abin da aka faɗa a baya na haƙoƙin Allah kun kiyaye tsakaninku da Allah in ta kuno salihin idan ku nagari ne akan ubangiji to Allah ya sani a alamu bi ma fi nufusikum abubuwan da aka faɗa na haƙoƙin iyaye ba daga zaƙin baki bane ba daga me kake a zahiri bane shin a cikin zuciyarka da gaske akwai darajar iyayenka a ranka ko kuma kawai kana yi a fili ne su su gani kana dodorido saboda kar a ce amma a ranka ba su da darajar komi to rabbukum ahlan bima fi nufusi akwai mutumin da kamar yadda muka faɗa a jiya iya biyayya ta ga iyaye kawai shine duk kusa ya gaishe su wannan ko bai cikin babin ladabi ko kusa ba shi bane ladabi ma fi to a cikin zuciyarka akwai girman iyayenka sannan kana yin abin da iyayenka suke so kuma ya zama yardajje a wurin Allah shi ne ma'anar mutum na nagartacce shi ne Allah ce in ta kuma salihin idan ku nagartattu ne to Allah ya sani a'lamu bima fi ne. sakamakon shi shine fa innahu kana lil na ghafura to Allah ya kasance ga masu komawa al awabun jam'i na al awab al awab shine ar raji' wanda ke komawa zuwa ga abin da aka ce ya koma gare shi to fa innahu lil na ay fa innahu lil raji'ina ilayhi bit tabbati wal inabati wal wal islah wadanda in sun ji abun barna za su gyara idan abun da suka gyara za su ƙara gyarawa na nagarta za su ƙara mummura za su daina su ne waɗanda suke komawa ga Allah to Allah mai gafara ne ga irin waɗanda rabbukum a'lamu bima fi nufusikum Allah ya fi sanin abin da ke cikin zukatanku fa aslihu ma fi anfusikum min adh-dhama'ir ku gyara zukatanku in ta kuno salihi kun kuka zama irin haka kuka gyara zukatanku har hakan na so a ayyukanku ya bayyana kuka zama da gargatu fa innahu kana lil awabin ghafura to Allah ya kasance ga masu komawa gare shi idan sun yi laifi su yi nadama walladheena idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ودان سوني الاوابون ودان idan sun yi laifi za su sai su koma ga Allah suna fara laifi ma za su kira ga Allah innal ladina taqaw idza masahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru shaytan yana fara zuwa zai kawo musu ari sai su tuno Allah saboda su awabu masu komawa ga Allah ne to Allah ne ya bai ma irin waɗannan ne yanzu zaka ga Allah ya musu rahama cikin sarki. wannan ayar abin da take karantar da mu shine mu zama da gartattu a cikin zuciya da kuma a zahiri a cikin zuciya shine rabbukum alau bima fi nufusikum a zahiri fa innahu kana lil awabina a dukan shine in takunu salihina da cikin zuciya abin da ke koyi da abin da zaka faɗa a harshe da abin da zaka aikata a gaba ya kamata ya zama ka rinka yin abuwa na nagarta wanda za a ce Allah san barka ka sauke haƙƙin Allah Allah ya ce Allah san barka wannan nagari ne ka sauke haƙƙin iyaye iyayenka su ce ɗanmu na gari ne da a bayyane da a ɓoye in ka zama haka in ta takunu salihin fa innahu kana lil awabin ghafura an fahimci wannan ayar akwai sauran karatu na jiya wannan karatu zai ta'allaka ne da wannan ayar da kuma sauran ayoyi na baya sai mu hada su gaba daya bayan mun faɗi matsayin iyaye a musulunci sai kuma muka faɗi ka'idoji da wasu matsaloli da suka jibanci birrul walidai sai muka karanta matsaloli guda goma sha ɗaya to gane cikon na sha biyu jiya matsalar da muka karanta ta ƙarshe ita ce matsalar gaida iyaye to akwai sauran matsala guda ɗaya da ta rage mana cikin abin da ya zo kwakwalwa ta na rubuto shi akan maganar matsalolin da suka shafi haƙƙin iyaye yadda inda yar kana so ka fahimci menene matsayin iyaye da ina ne iyakansu ina ne iyakar ka sai ka ɗauko karatun tun daga farko har zuwa ƙarshe na fata an fahimta to matsala ta karshe a cikin waɗannan matsaloli a yanzu kafin mu zo babi na biyu shine matsalar alzawajin ijibari auren dole shin iyaye suna da haƙƙin yin auren dole waɗansu ko ya ƴarsu sannan idan suka yi waɗansu ko ɗansu auren dole ya zama wajibi ɗan ko ƴar yi biyayya kuna fahimta ai ba mu faɗi wannan ba ko ya nuna akwai sauran karatu kenan a cikin littattafan fiqhu akwai magana akan azzawar annikafin ijibari malaman fiqhu da yawa suna cewa wani waliyi an yi jibira waliyi yana da damar da zai iya sa dole ya aurar da yarsa yar karama galibi abinda malamai ke fassarawa shine waɗannan da ake magana a kansu shine yarinya karamar da ba ta da hankalin kanta ba ka ce wa kike so ba ta ma san menene soyayya ba saboda a da ana auren yara yan ƙananan kun tuna da shekarun da annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri na Aisha akai tana shekara nawa shida aka daura auren shi ko yana shekara nawa hamsin da wani abu lokacin yana da shekara hamsin da wani abu ita kuma tana shekara shida lokacin da ya tare da ita yana shekara hamsin da wajen hudu a shekara hamsin da uku ita kuma tana shekara a yana da shekara hamsin da hudu saboda shekara tara suka yi a raye a miji da mata bayan ta tare ta yana da shekara hamsin da hudu tana da shekara tara yanzu wannan yar shekara tara za ta auri mutum irin wannan da shekaru ka kana wani tambayar ta ra'ayin ta ta gani to sai uba sai aka ce ya ji tsoron Allah kar ya sai da yarsa ya yi mata nagarta irin nagartar da Abubakar yawa na Aisha yanzu Aisha farka kawai sai ta ganta a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu akwai abin da za ta biya babanta da shi akan zabin miji ba za ta iya biya ba to kai ma kai iya kokarin ka irin yadda Abubakar ya tarbiyantar da yarsa har mutum irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana so ka tarbiyantar da yarka ta yadda in ka zo ka ce za ka aurar da ita ba za ta maka tutsu ba irin yadda na na Aisha aka ce za a aurar da ke ga mutum mai irin wannan shekaru wanda ya yi jika da ita amma ta ce sare wa a idan kana da ya mai tarbiya irin wannan sannan yar tana da ƙananan shekaru irin wannan sannan kai kana da hankali irin yadda za ka yi kwaikwayo da irin abubakar sannan wanda za ka aurar mata irin wanda ka yi kwaikwayo da manzan Allah ne sallallahu alaihi sallama to ka aurar da ita ba sai ka yi shawara da ita ba ne maganar malaman fikihu idan aka rasa ɗaya daga cikin irin waɗannan to ka dawo cikin karatunmu na yau kuna fahimta da kyau saboda wani zai ce ai a littattafan fikihu mun saba ma fikihu a muna nan akan fikihu amma abinda malaman fikihu suke cewa suna kawo maganar yin aure wa ɗa ba tare da dole ka nemi shawarar ta ba sai su kawo hadisin auren annabi sallallahu alaihi wasallam ga na Aisha wanda yake cikin Bukhari da Muslim to amma kai kuma ana karantawa sai ka manta da wace ce Aisha wane ne baban Aisha sannan wa aka aura masa Aisha to sai ka turo da duk irin waɗannan sannan ka turo da irin zamanin idan yarka ta kai shekarun da ba za a zo kawai a yi abu ta ga ana yi ba ita na aisha ita da kanta take cewa fa ba ta ma san me ake yi ba kawai babar ta ce ta kira ta ummu ruman ta ce aisha suna wasa da yara ta ce na amsa turo da gudu tana zuwa suna tsalle-tsalle sai ta ɗora hannunta a kan kirjinta sai ta ji kirjinta yana ta bubbugawa saboda tsalle-tsalle da guje-guje ta ce sai da ta tsaya ta ji na nutsu kawai sai ta kawo lalle sai ta buga mata hannu ta ce mene ne take bikin ki za a yi shi ke nan har ta fashe da dariya magana ta kare shi ke saboda kuma babanta ya yi la'akari da waye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine bai koya wa mutane yadda za a kula da ƙananan yara shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo nana Aisha bata taba kuka da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mata cewa shi babba ne ita karama ba sai sauko da darajarsa daidai da matsayinta ita da sauran yara suna kaɗe-kaɗe suna rairaye a ce za a musu tsawa ka bar su wala ta zo tana wasa da ƴan ƙana irin ɗan gunkin nan mai fuka-fuki manzon Allah ta ba zai gani ya tsitsinka ba ta zo ta yi shimfiɗi ta gyara gado kuma sai ta ɗauko ƴar bebi sai ta zo ta ɗora a tsakiyar gado manzon Allah ya yi sai ya fashe da gajiya idan wanda za ka aura wa yarka irin wannan ne to an yadda kai haka amma in ba irin wannan ba ne to ka jira ka bi karatun yau kuna fahimta da kyau yawa kar mutum ya je na ɗauko hadisi ya zai tsora shi a akan mahallinsa ba kuma sai cewa mun saba da karatu a'a auren dole in dai akan irin na zamani ne na yanzu haramun ne ga karatu يحرم على ولي المرأة أن يجبرها على الزواج بما لا ترغب به ولا ترضاه حرام أكن أبا wannan uba ne ko kuma waliyi ne da aka naɗa a madadin uba ya aurar da yarinya ba tare da izininsa ba kuma bata yarda ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tunkahul bikru hatta tusadan kar a aurar da yarinya sai an nemi izininta waye faɗi wannan maganar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kama auren yarsa bata yarda bai mata ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim shi ta Imam Bukhari da yazo kawo wannan babin da yazo kawo wannan hadisin da ya kawo babin babun Layun ke al-abu wa ghayruhu al-dhikra wa sayyiba illa bi ridahuma bai halarta ba da uba ko wakilin uba su aurar da yarsu ko budurwa ko bazawara sai da yardansu akwai ya fito fili sannan kuma an tambayi malamin mu uban mu. sai daga cikin jagororin ahalin suna wal jama'a shekul islam ibn taymiya Allah ya mata rahama aka ce menene hukuncin uba ya kama auren ɗarsa kawai ya daura ita kuma ta yi tibirin ta ce ita ba ta yadda ba kuma bai ma tambaye ta ba shi yake ai shi ba dattijon banza bane tun da yayi niyya sai yayi ko ba za a fata ba in ta ga dama ta mutu ko gawa ta ne sai an kai ko mutum yana gani wannan shine dattako kawai ne ba dattako bane ya saba da koyarwar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne islam yace wa amma tadwiduha ma karahati hadin nikah fa hada mukhalifun lil usul wal uqul a auren da yarinya ba tare da yardarta ba ya saba da hankali kuma ya saba da asali na addini manufofi na alqur'ani na cewa Allah ya ce a yi aure domin a samu soyayya mawaddatan wa rahma za a samu idan akwai kiyayya kaga an saba da manufar qur'ani sannan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta tu ta'zan an cika wannan ba a cika ba والله لا يسويه لوليها أن يكرهها على بيع أو إدارة إلا بإذنها ولا على طعام أو شراب أو لباس, أو لباس لا تريده mun sani a hankali uba ba zai so ya sa ƴarsa ta shan ruwan da ba ta jiki shiwa ce dole da ke sha haka ake yi ba zai zai kawo abinci ce dole da ke ci ko ba ta son ci ko kuma ba ta sha'awar ci ba ba zai zai ba ta rigar da ba ta son ce dole sai ta sa ba ba zai siyo abu ce dole ta sai ta karba alhali ba ta ga dama ba haka ake rayuwa sai ce to ballantana aure ka sa ta ta ci abin da bata yarda ba a dole ta yi amai ya fi dama dama akan ka sa ta je ta kwanta da mutumin da bata yarda ba kuna fahimta idan ka ga wani ya maka ya maka ya maka ko ya baka kuɗi ka cinye ko ya maka alkawari zai baka ko wai shi babban malami ne ko ne waliyin ku kai ka matsa akan dole dole sai ka bashi kuma yarka ta ce ba ta so kai ka duka auren shi mana idan kuma ta maka yarinta abin ya ki ce ita bata gane ba ka saki babarta ka aura mata ma akan me za ka takura ma yarinya abin da ta ce ba ta yi dole ne in dai ita za ta je ta zauna da shi ba kai za ka zauna da shi ba to akan me za ka matsa mata ya saba da hankali mana dan adam ko ba wayewa bace ya kamata yanzu duk mun wuce wannan amma har yanzu kana jin kukan yara yan mata akan za a yi musu aure na dole yarinya ta zauna ba ta yi auren ba kwata kwata ya fi maka akan rigimar auren dole yanzu ne zaka je ka ce wa ubangiji idan ka je ta saba wa mijin Allah ya zai kama kai ce kai ne sanadi saboda mace galibi tana biyayya ne wa abin da take so to idan ba ta so ba za ta yi wannan biyayyar ba kuma ka tuna da girman haƙƙin aure sannan shi yanzu alhakinsa da ka ɗauka ka ta dole ta je tana saba masa idan aka je aka zo biyansa wannan a hannuwa za a ɗiba a biya shi saboda haka dai a kiyaye wannan baya daga cikin haƙƙin da Allah ya ba wa iyaye shi ne wanda suka ga dama su ƙaƙa ba ma 'ya'yansu ko maza ko mata kai abokin shawara ne kai abokin wato tattaunawa ne ba dole sai kai da kanka ba kana iya sa babarta kana iya sa wani kana iya sa wata amma dai ya zama akwai izininta an fahimta to yanzu mun karanta ayar in takunu salihin idan kun kasance nagari ta yadda kuka yi abin da aka faɗa din nan fa innahu kana lil awabin ghafura Allah ya kasance mai gafara ne ga masu komawa gare shi to waɗanda suka ƙi abin da aka faɗa fa su kuma menene matsayin su Allah ya faɗi matsayin waɗanda suka yi abin da aka faɗa waɗanda suka ƙi abin da aka faɗa fa musamman haƙoƙin iyaye waɗanda suka yin abin da aka faɗa na haƙƙin farko na Allah la taj'al ma Allah ilahan akhar wannan zamu bar shi sai darasin ƙarshe idan muka jero waɗannan wala taj'al ma Allah ilahan akhar fa tulqa fi jahannama zamu bar shi a can sai zama da shi zamu rufe amma yanzu wanda ya ki kiyaye wannan sai zama ya saba wa iyayensa ya yi abin da ake kira uququl walidaini menene sakamakon mai uququl walidaini ku saurara da kyau matasa maza da mata ku ji abin tsoro da Allah ya tanadar da duk wanda iyayensa suke fushi da shi da duk wanda bai kiyaye haƙƙoƙin da muka karanta tun kwanakin nan ba akan iyaye namiji kake ko mace kike ya zama tsakaninka da iyayenka sai inuwa sai Allah wadare sai kuka sai bakin ciki sai da damar da yasa suka haife ka bari ku ji abin da aka tanadar na narko akan duk wanda ya zama iyayensa shi ya zama sanadiyar bakin cikin su wani ma a sanadiyar bakin cikin ɗansa ne wani a sanadiyar bakin cikin da ƴarsa za ta sa masa ko ɗansa zai sa masa shi zai sa shi zuciyarsa ta buga ya mutu to da ka ji haƙƙin da yake kanka na iyayenka idan baka sauke ba mai tare da kanka ibnu jawzi Allah ya masa rahama yake faɗa a cikin littafin albirru wasila yace abin da ake nufi da hukukul walidain shine mukhalafatul walidain fi ma ya'mura bihi fi ma ya'mura bihi saba wa iyaye akan abin da suka yi umarni da shi min al idan dai abin halal ne wa suqul adabi fil qawli wal fi'l da kuma muna na ladabi a wajen magana ko a wajen aiki ga iya wannan shine ake cewa hukukul walidain kun gane definition din shine wato saba ma iyaye akan abin da suka ce suna so kai kuma kai abin da ba sa so alhali wannan abun na halal ne ba haram bane ba saba wa Allah bane sannan sai kuma muna na ladabi gare su ta hanyar a magana ko kuma a aiki ta yadda wannan in an gani mai hankali zai cewa na bai da ladabi wa iyayensa wannan shine uququl walidai duk abin da idan kai zai sa ran babanka ko mahaifiyarka ya ɓaci ko ya gaya maka ko bai gaya maka ba idan mai hankali zai iya fassara cewa wannan zai sa ran babansa ko mahaifiyarsa ya ɓaci shine uququl walidai sa'o wani abun karami ne ko babba kai a fassara ka kana gani ba komi bane ko kana gani komi ne ko da kai auren ka ba komi bane idan auren ne hankali wannan komi ne to hukukul walidaini ne kafin mu zo kawo misalai na da hukukul walidai ga wasu hadisai cikin da farko mu sani hukukul walidai yana cikin kaba'irul dhunub hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim daga abubakar da Allah ya kare yarda gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala unabbiukum bi akbari kaba'ir shin ko zan gaya muku menene mafi girman kabira da mutum zai aikata na laifi talatan sau uku annabi yana faɗa suna ce ka gaya mana ya rasulullah ya sake ce ko dai in gaya muku mafi girman laifi a wurin Allah ka gaya mana ya rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ishraku billah wa uququl walidayn wa qawlu zur yace shirka da Allah shine mafi girma number one na biyu sai saba wa iyaye saboda Allah ya haɗa su tare ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin gida ne sai tashi ya zauna sai ce ala wa qawlu zu da kuma shaida zu ka ce akan wane abinda ba haka wane yake ba ka faɗi magana akan wane wanda zaka yi dikulin dinsa kuma ba haka yake ba ka zo ka kakaba wani sharri wata magana ka zo ka jingina wa wani alhali ba haka yake ba wannan shi ne kaulin su annabi sallallahu alaihi wasallam ce mafi girman laifi kenan hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga al-mughira ibn shu'ba Allah ya kare ya gare shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna ma harrama alaikum uquqal ummahat ku sani Allah ya haramta muku saba wa uwayenku mata ibn hajar al-asqalani yace anan annabi sallallahu alaihi wasallam sai faɗi uwaye mata saboda su aka firena su suka fi rauni sannan kafin a saba wa uba sai an saba wa uwa sau da yawa saboda ita kusa da yaro tun yana karami musamman kuma ƴaƴa mata su suka fi kusa da uwayensu sannan kuma ita haƙƙinta dama ya fi na uba yawa kuma ita aka firena shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce inna ma harrama alaikum uquqal ummahat Allah ta raba mu da uququl walidai yana daga cikin abin da Allah zai yi wa mai hukukul walidai ne cewa yana hana mutum rabo a duniya da lahira in dai kana son rabo to ka zauna da iyayenka lafiya in kana so a ce ka rasa rabo a duniya sannan ka tashi a lahira a matsayin marar rabo ke zama ba jituwa tsakaninka da iyayenka hadisi ya tabbata cikin muslim na imamu ahmad wanda albani ya inganta a cikin sahihu tawhid wa tawhid daga amr ibn burrat al-juhani Allah ya kare ta gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zaune sai wani ya zo yace ya rasulullah na shaida ba abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah na shaida kai manzon Allah ne kuma na tsaye da sallah biyar kuma na bada zakka kuma na yi azumin wata ramadana sai annabi sallallahu alaihi wa ya ce man mata ala hada duk wanda ya mutu akan abin da ka faɗa nan inda gaske kake yi kana ma'an nabiyina wa siddiqina wa shuhada yawmal qiyamah hakaza annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi da annabawan Allah da siddiqai da shahidai a ranar kiyama haka suke malam ya rukka walidai matukar bai saba wa iyayensa ba ba rabon samun wannan abun duk sallarsa duk azuminsa duk zakarsa duk shaidarsa da Allah shaidarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiya ba shirka ba bid'a in dai akwai saba wa iyaye ba shi ba samun waɗannan saboda ba yadda za a yi Allah ya haɗa su tare ka ɗauki ɗaya kamar ɗaya kuma ka ce za ka samu anish kulli wal walidayka wa wasal insana wa wasayna insana bi walidayhi husna Allah ya yi maka wasiya ya maka wasiya sai ka ɗauki nasa sai ka bar na iyayen abu na biyu shine hadisi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna mana cewa saba wa iyaye yana jawo Allah ya fushi da kai kuma Allah ya tsine maka duk wanda Allah ya tsine masa wa man yal'ani lahu falan tajida lahu nasira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin Tirmidhi wanda Allah ya inganta ribar rabbi fi ribar walid wa taqatul rabbi fi taqatul walid yardar Allah tana tare da yardar iyaye fushin Allah tana tare da fushin iyaye al al-bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga abdullah bin amr bin al-as Allah ya kare da shi da babansa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna min akbar an yana daga cikin mafi girman laifi shine mutum ya zagi iyayensa inna ya rasulullah wa kaifa yal'anu rajul walidayhi sai mutum zai zagi iyayensa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yasubbu rajulu abar rajul shine mutum yayi ashar wa wani ya zagi wani fa yasubbu rajulu abahu sai wancan din ya rama wa yusubbu ummuhu ya zagi uwarta in kai haka ta uwar uwarka zaga tun da kai ka dawo aka zage ta za ka zagi uwarka ka zagi ubanka idan ka zagi na wani ka Allah ya ne maka albarka duk ya tabbata cikin sayi musulun daga Abu da Allah ya kare ya zagaye shi ban zan Allah sallallahu alaihi sallama ya ce tir Allah wadaran kuma nesa nesa daga rahamar Allah daga mutumin da ya haɗu da iyayensa sun girma ko ɗayan su ko dukan su biyu bai yi aikin da zai shigar da shi aljanna ba saba wa iyaye yana dawo ka yi aikin alheri Allah ya ce baya so ba zai karba ba Imam Tabarani ya rawaito hadisin da Albani ya haddara shi a cikin Al-Jami' daga Abu Umama Al-Bahili manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatu la yaqbalu Allahu minkum sharfan wala adla akwai mutum da Allah baya karɓa musu aiki ko na farilla ko na mustahabi in ya sallar farilla Allah zai ce baya so in ya azumin nafila Allah zai ce ba zai karba ba a kun mai saba wa iyaye mannanun mai yin gori idan ya bada abu mukazzibun bil qadar da wanda ya karyata imani da kaddara saba wa iyaye yana jawo Allah ya gaggauta maka azaba tun a duniya ba sai ka ji lahira ba al-Imam al-Hakim ya rawaito hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kare yarda gare shi kuma ya inganta shi albani ma ya inganta shi a cikin sahihul jami' manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ba ne mu'ajjalani mu'ajjalani uqubatuhuma fi dunya bi guda biyu suna sa yanzu Allah zai sa a maka wato a mataki a kanka tun a duniya ba ma ta duniya kira ba <clears throat> albaghi wal shi ne ta'addanci da kuma saba wa iyaye in ka zama dan ta'adda yanzu zaka ga tun a duniya ka ka kwashi rabonka ko ba gaskiya bane haka kuma saba ma iyaye sannan kuma saba ma iyaye hanya ce ta shiga wuta al-imamu nasa'i ya rawaito hadisi daga abdullahi bin amr bin al-as wanda albani ya inganta shi a cikin sahihu sunan na nasa'i annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce salasatu la yanzuru Allahu azza wa jalla ilayhim yawm al-qiyamah akwai mutum uku da ko duban su Allah ba zai yi ba ranar kiyama duban rahama al-aqul walidai mai saba ma iyayensa almar'atul mutarajjila mace mai yin kamanceceniya da maza wanda yi da wanda baya yin kishin matarsa wanda zai iya barin matarsa tana tana abin nan da maza da kai mutane cikin gidansa ba tare da yasa matarsa sun yi hijabi ba ba ruwansa matarsa ta ci kwalliya ya fito da ita ya dauki hoton matarsa yana sawa a cikin mutane su kowa yana gani wannan shine addayyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace waɗannan mutane ko kallon su Allah ba zai ba a ranar kiyama sannan kuma waɗannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da na tattaro mana na hadisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai to yanzu kafin mu zo ƙarshe shin menene misali na abubuwan da idan kai a irin zamaninmu na yanzu ka zama mai saba ma iyaye wannan ma karatu ne na musamman wanda shi bai ma san menene laifin ba alhali shi ma yana yi kana mutan labbisan biya ga misalai daga ciki misali na farko shi ne mutum ya rinka ganin wasu sun fi iyayensa akwai da yake jin kunyan a rinka jingina kan shi da iyayensa ko ba sai nuna babansa ko mamansa saboda ana gani wannan yawa ne babansa bai da lafiya ko mamansa ba ta da kyau ko wane ne da iya gaye ba shi kuma yana gani shi dan gaye a ce babansa ne wannan ka a ko kwatu wannan tsinan ne duk wanda ke gani babansa bai da aji shi yana da aji gara a rinka ganin sa a gidan suwa ne shine babansa amma shi wane ba bai kamata a ce babansa bane da kuma mutumin da yake ganin da kuma mutumin da zai iya canza sunansa ya ki jingina sunansa da babansa bayan Allah ce ud'uhum li aba'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine ma duk wanda ya jingina kansa ai duk wanda ya jingina kansa ga uban wani ba da ubansa ba to ya tanada wa kansa daki a wuta tun a duniya falle ta bawa maq'adahu minan nar kaga babbar magana ce karka ne na babanka babanka babanka ne shi yasa a musulunci ko babanka arme ne kai musulmi ne to ba za ka canza sunan babanka ba kuma ba za a zo tambayan ka babanka sai ka nuna wani ba wannan din shine babanka kuna fahimtar wannan ballantana mutumin da ba arme ba waɗansu an tarbe su da irin wannan saboda tsananin wasu suna son gaye shi tun da babansa ba ɗan gaye bane bai so ya nuna babansa ko ni daga sani Allah ya bai masa malami ne ma babban malami amma wallahi babansa har ya mutu baya taba nuna shi ya ce wannan ne babana saboda shi kyakkyawa ne babansa mummuna baya so a ga babansa wai kar a rena shi wannan ai rasa rabo haka uban ya mutu galibin mutane sun dauka bai da uba sun dauka uban ya mutu tuntun tuni amma yana nan da uban sai dai je gefe je mata abu amma bai taba gaya wa mutane ko mutane bakin sa su zai kai su su gaida babansa a'a baya so yawa ne kar a gan shi duk wanda yake jin kunyan babansa ba zai kai abokansa su gan shi ba ba zai rinka nuna shi wa mutane ke ga babansa yana alfahari da shi ba wannan ai ba dan arziki bane <clears throat> duk yanda yake babanka ne duk yadda take ki ce ka ce kun fahimci wannan da kyau na biyu shine zagin iyaye ta hanyar ashar da zagin wani shi ma ya zage ka kai maka zage shi wannan mun karanta hadisi a kai yana shi hukukul walidai na uku shine mutum ya kaura wa iyayensa ya samu aiki shi ya tafi wani wuri ba ruwanka da uwarsa ba ruwanka da ubanta suna so su gan a idon su ba samu sun gan ba akwai mutumin da na sani na daina masa magana nace kuma Allah ya zan sake yin magana da shi ba har abada shine da mahaifinsa da mahaifiyarsa dukkan su sun mutu suna so su gan shi ya saboda shi yana zaune a kasar waje har suka mutu bai samu ya gan ba ba su samu sun gan ba suna so ya zo sun yi sun yi kuka da hawayensu sun wane yaushe za ka zo har suka mutu bai zo ba wannan bai amfanin ka yi alaka da shi kai ma abin shi ya je shafe ka Allah ka raba mu da iyayen mu lafiya duk wanda baya so ya yi albarka to yi rawar iyayensa sai da suna son ganin sa ya musu nisa akwai da wallahi iyayensa waya ma in suka bugo sai dai katse baba cika yawa ya cika fitina da ne wannan da Allah ba zai yi magana da babansa ba ba zai magana da babansa ba suna son magana da shi wasu sun fi samun sauki su gan shi sama da babansa Allah ya kiyaye yana ɗaya daga ciki shi ne kuna magana da su kana tsaki kana yi yayi ya gama da Allah ka tashi ba time fala ta kullahuma uffin wala tanharhuma ko rinka bata rai duk wanda yana daga cikin hukukul walidai yana daga cikin hukukul walidai shine suna magana kana magana suna magana ba su gawo maka faɗa ba duk faɗan da suke kai shi ka sun ko kana sauraro Allah ya ku hakuri ko kai ne da gaskiya in daga baya kana so kai bayani ba lokacin da suke faɗan ba sai sun gama in sun huce sai ka zo kai bayani sai su fahimta ashe kai ne da gaskiya amma ba za ka zo ana magana to ai ni ma kaza kaza kaza ni ma a gidan na an da ni kaza wai baban kai na magana da kai ko kuma ko ko bayan sun faɗi daga nan kuma daga baya ka rika guna guni ka saurare sun gama faɗa kuma ka ce kai ba za ka yi ba ko ka faɗa a fili ko kuma ka faɗa a yanayin ka ka nuna kai wannan ba zai yi ba yana daga cikin hukun walidai shine ba ka nuna ladabi in kuna magana ko in kuna tafiya ko in za a zauna ana zuwa za a zauna ka riga shi zama ana zuwa za a tashi ka riga shi ana zuwa za a tashi da kyarkar kuma kana jijiga shi sauri da Allah ya samu mutum kai Ko wannan hukun walidai ne ko ana tafiya kai gaba kamar shi yana hukukul walidain ne ko ana cin abinci kai dai ka cinye nama sai na cikin rashin ladabi yayi ai akwai nama ba ya kamata ya fara ci baban ka ina akwai ya matsa saurin ka ya karka tura masa na a'a cire kana a'a baba ba bismillah baba cire yana daga cikin kukul walidai shine ka sa iyayenka su yi kuka akan ka don bakin ciki yana daga cikin dai walidai shine a bada abinci ka zo kana gunaguni mamanka ta dafa abinci ko babarki ta dafa abinci ka zo kana kana tsaki ko ko kina na abincin bai yi daɗi ba ya ba za a abinci bai daɗi ba ya za a yi miya ba nama ya za a ba mu irin kaza ba da kuke yi ba an yi mana abinci ba daɗi ha dole na ci abinda zai bata musu rai akan sun yi iya kokarin su sun samo shi yi abin da ya samo kenan ko ita iya abin da ta dafa kenan sai ka zo gaban ta ka gishiri ma yayi yawa mamani lara nan rauka ma madumamin kuma to me ne zo ta baka ai babar ka in ta baka kana jin daɗi ka karba ko baka so ka nuna ga iyaye mutum suna so su da a gabansa sun bashi abu yana ci karkare na abin da duk suka baka ko kana da wanda ya fi shi yana daga cikin hukukun walidai shine wato mutum ya zo yi wa iyayensa karya don ya karɓi wani abu duk kuna yi ko? baba an ƙara kulfi fa baba bote money ya ƙare baban ka aike ka je abu kaza sai ka ƙara abu saboda sauran in ya zama kai pocketing wallahi wannan hukukul walidain ne kar ku dauke shi da wasa kar ku dauke shi da wasa ku rika gaya wa iyayen ku gaskiya in ya ga dama yayi in bai ga dama bai ya bari yana daga cikin hukukul walidain ka dora masa abin da ba zai iya ba ka dora masa nauyin da ka san zai wahala saboda tsananin yana son ka ko tana son ki sai ya maka kuma ka san wannan abun akwai wahala sai ka dora masa hukukul walidain ne bai haife ka don ya wahala maka ba ya wahala ne ya haifo ka kai kuma sai samu sauki gare ka amma kato da kai kana tara wa iyayenka wahala hukukul walidain a yau karatun biyu ya hau yana daga cikin hukukul ne rashin yin shawara da su akan al'amuranka sai dai kawai su ganka kana yi su kawai kana gani wannan outdated eh, tunani ne irin na da on dagos ba ruwanka da babanka akan abu sai dai ga kana yi ya ji labari ka yi tafiya ji labari ka samu aiki ka nemi admission ka yi wane ne sai ka gama shi labari za ka rinka bashi ba ka rinka neman umarninsa ko neman yardar da abu ba duk abin da za ka fara iyayenka su sa albarka a ciki kafin ka fara in kana so ka samu albarka ba sai ka yi ne ka zo kana ba su labari ka yi ba iyayenka sun wuce wannan ba za su maka bakin ciki ba addu'a za su ma kuma sun san je sun san yau in ba kyau suka ce ka bari ka bari ko abin yana da kyau ka bari Allah zai baka wanda ya fi kyau da mai kyau da wanda ya fi kyau wanda ka fi so wasu malamai suka ce yana daga cikin ukul walidain shi ne rashin shawara da iyaye wajen zabar mata ko zabar miji iyayenka suna so ka auri wance kai kuma ka ki ka tubure iyayenki suna so ki auruwa ne ba auren dalilin sai za su biki ba kuma wannan ya cancanta har kawai saboda ke ba kya so a ce iyayenki ne suka zama miki miji ya kamata shi ya zo da kansa ya sha wahala amma cikin sauki har kawai same ni iyaye na kawai yawa daga cikin mata haka suke wannan rashin albarka ne yawa daga cikin maza haka suke wannan rashin albarka ne babanka ya zama yana da sa baki a cikin aurenka yana daga cikin alamar neman albarka a wurin Allah ba a ce ka auri wanda baka so ba amma ka zo ka gawa ka ce na ga wata ina so baba ya ka gani in yace baya so ka barta ba ko wata ba sai ka je ka sake nemowa kai sai har za a dace ko ka ce baba kai wacce ka gani in ya gani ka ce baba dan sake ne sai ya yi daidai shikenan sai zama da kai da shi duka kun yarda idan kuma ka samu wata kai kaga ka riga ka yi nisa sai kai kokari yadda za su yarda su fahimta kai ta kokari har ka lallaba su amma in dai suka ja ka ja kakura haka ke ma yana daga cikin hukul walidai shine mutum ya fifita matarsa akan akan akan iyayensa wannan shine zai sa ku gane fikihu mai kyau tsakanin karatun jiya da na yau mun yi magana akan ciyarwa ciyarwa menene wajibi to ku tsaya a iya nan kaɗai duk sauran abin da ya shafi kyautatawa babarka tana sama da mahaifiyar da matarka saboda Allah ya ce wa bil walidaini ihsana babin kyautatawa da kuma baɗin alkhairi kul ma anfaqatum min khairin falil walidaini da kuma ganin albihu wa sila nagarta wannan duka iyaye su ne number one ba matar ka ba baka kuka ajiye maganar ciyarwa ka ba ta abinci ta ci ta koshi na baki gida kin zauna na saya miki dan to kuma ba ruwanki da mahaifiyata mahaifiyata baki shi yake bace mahaifiyata ba ta ake bace mahaifiyata mahaifiyata ce ya kamata matarka ta san wannan tun farko idan ma ta rena mahaifiyarka ka nuna mata hanyar tafiya gida duk mutumin da mahaifiyarsa ba ta kai wannan darajar ba yana ba dan albarka ba bane matarka ta zama tana jin tsoron taba mahaifiyarka sama da yadda take jin tsoron taba ta kai kasan nan logo area ne za ta iya shaƙe wuyanka daga baya ka ce zauna mu sasanta amma tana yin tsaki wa mahaifiyarka za ka ce mata Ka je gidan ku zauna sai raka mun gama da magana abinci yanzu muna magana akan kujeran makka ne idan ka samu kujeran makka na mutum ɗaya naka ne in ka samu na biyu na waye na mahaifiyarka in ka samu na uku ba, na babanka kafin matarka saboda kujerar makka yana cikin ihsani ko yana cikin wajibi za ka da iyaye ne ko na mata na iyaye kuna gane karatu haka in ka samu damar sayar mota taka wuce ka samu damar za ka sai mota na biyu ya kamata kana tafiya a mota ka ƙara wata motar babanka kuma yana tafiya a ƙasa daga nan sai babanka kafin matarka ta zo daga baya kuna fahimta duk wani abu idan babin ihsani ne idan kana da kuɗi a aljihunka mutum na farko da ya kamata a ce na da pocket money na kashewa isasshe in bukatar da ta zo shine babanka da babarka ba matarka ba kin ci kyauta haƙƙin ki kenan kin sha kyauta haƙƙin ki kenan kin zauna a gida kyauta ba kuɗin haya amma kuɗin kashewa sai na ba babana kafin baki sannan matarka idan ta ce maka ka sai mata recharge card sai ka tsaya ka dubi wayar mamanka akwai kati tukunna sai ka loda katin mamanka kafin ka sa ka matarka wabil walidaini kuna gane karatu wanda bai tsaya ya fahimci wannan fikin ba tsohon cewa rena iyaye an cewa haƙƙin mata ya na iyaye ka je can kai sun surutun ka karatu na gaskiya nan ka daina ɗaya daga cikin abin da malamai suka ce saba wa iyaye ne shine mutum ya je tafka asar da za ta sa musu ana ganin su ba su da mutunci aka ma ka san kai ba dan albarka bane kana tare da mahaifinka yana da rai ko mahaifiyarka tana da rai ka je ka dubba abun kunya a gari sai dan an ganka in an ganshi da rinka ce dan kawa ne yayi abun kunya wannan ba dan albarka bane zai je dirka ma yar mutane ciki kuma a zo ana dajin uban ko ta je ta yi cikin shege a zo ana zagin kuwa dan albarka ne wannan ba yan albarka ba yana ɗaya daga cikin hukukul walidain shine iyayenka su mutu kai manta da su ko ka daina musu addu'a ko kuma suna da waɗansu ɗan uwa ko abokai da ya kamata a ci gaba da zumunci da su kai ka yanke tunda ya mutu su ma sun mutu ko kuma irin ɗan sadaka ɗin da za ka riƙa yi ladan ya je ga iyayenka duk ka manta da su ko kuma ya zama duk wani abu da ya rage na sauran legacin su ko sauran wani abu na asal din kenan babu kai a ciki saboda sun ga sun gama na sallame su wannan shi ma uku kulwa ne wannan shi zai saka gane haƙƙin iyaye da suna da rai da ba sa da rai duk wannan yana nan jama'a an fahimta wannan da shi ne muka cika karatu akan babin haƙƙin iyaye sauran kuma sai mun zo wajen tambayoyi don karatu kan baya karewa idan wata matsala ta fito ko a cikin tambaya ko kuma wani abin da daga baya zo min idan Allah ya kai mu a ranar da za mu amsa tambayoyi da ƙara shigar da shi amma da wannan dai muka ci kaɗan abin da lokaci zai bamu dama na haƙƙin iyaye da kuma mummunan sakamako na wanda ya saba ma iyayensa da muka yi daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya bai mana wassalamu alaikum